ba za a masa addu'a ba. Wala إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ya kai wannan manzo kada dukiyoyin waɗannan munafukai ko ‘ya'yansu su ƙayatar da kai Allah yana nufin ya musu azaba ne da su a rayuwar duniya ta hanyar wahalar da suke sha a kansu da abin da yake samunsu na masifa kuma rayukansu su fita da